demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin muhawarar mataimakan 'yan takarar shugabancin Amurka. Masu aure, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin labarai an kara tsakanin mataimakan 'yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican wato gwamna Mike Pence na jihar Indiana da kuma Sanata Tim ken na jam'iyyar Democrat. Kamar a makon jiya wannan makon ma Malam Shehu Yusuf Kura tsohon ma'aikacin wannan tasha kuma mai sharhi kan harkokin siyasa zai taya mu fahimtar tasirin muhawarar masu takarar mataimakan shugabancin Amurka. Na tambaye shi shin lokaci ɗaya ne aka fara muhawara ta 'yan takarar shugaban ƙasa da na mataimakansu a 1960? Su mataimakan shugaban ƙasa sahabu ba su fara yin muhawara ba kusan sai 1976. Bayan an yi muhawara ta farko tsakanin shi Sanata Kennedy da kuma mataimakin shugaban ƙasa Richard Nixon, ai ba a sake yin wata muhawara ba sai 1976. lokacin da aka yi tsakanin shugaba ford da shugaba jimmy carter sannan kuma mataimakan shugabannin kasar guda biyu su kuma suka yi nasu a wannan lokaci to tun daga wannan lokaci ita kuma ta zama al'ada ta zama jiki ta zama mataimakan shugaban kasar suke yi kuma har ta kawo ta jiya. Shin amurka suna zaben shugaban ƙasa ba mataimakin shugaban ƙasa ba. Menene muhimmancin mukabala tsakanin waɗannan masu neman waɗannan kujeru tun da mataimakan shugaban ƙasa ne kuma hama da zolaya da ake a ƙasar na cewa mataimakin shugaban ƙasa bai da wani aiki illa ko illa wakilci Amurka inda wajen jana'iza a faɗin duniya. <laughs> gaskiya ne jana'izan ma in ba ta babban shugaban kasa ba ce ai kaga wannan karan da Shimon Perez ma ya mutu ai shugaba Obama ne da kansa ya je haka saboda muhimmanci da kimar shi shugaban kasar da ya mutu saboda haka ko da turawa zuwa jana'izan ma watakila sai shugaban kasar bai son zuwa hmm. to kaga abin da ya faru jiyan ai zaka ga kusan kowanne a cikin su kokari ya ringa yi ya kare ubangidansa ko kuma uwar gijiyarsa duk sannan Mike Pence ya buɗe baki Hillary Clinton zai soka duk sanda shi kuma Tim Kaine ya buɗe baki Donald Trump zai soka ko kuma ya kare Hillary Clinton. Saboda haka a zahiri a gaskiya dama wannan muhawara da aka yi ta jiya ta fito cikin al'ada cewa kowa wato uh, kukan gidansu yake yi kare uban gidansa yake yi ko kare uwar gijiyar gidansa saboda haka jiya ma abin da ya faru kenan kuma muhimmiyar magana ita ce babu mai zaɓe a amerika da ike shiga tashar zaɓe yana tunanin cewa kai mataimakin shugaban kasar da aka zaɓa ya burge ni shi saboda shi zan zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa kashi casa'in da biyar ko kashi casa'in da tara cikin ɗari in suka shiga tashar zaɓe bayan manufofin jam'iyya da kuma manufofin ɗan takarar shugaban ƙasa ba sa tunanin mataimakin shugaban ƙasa duk da yake wannan bai hana a ce akwai mataimakan shugaban ƙasa masu kima masu daraja da aka tsayar ba amma dai ba sa taka rawa kamar yadda ya kamata wajen yanke hukuncin wa mutane za su zaɓa. Ko waɗanda suke ganin cewa a bana a kuma zaɓen da za a yi bana mataimakin Donald Trump zai taka rawar gani a zaɓen da za a yi saboda shi yana da duk abubuwa da ake zargin Donald Trump bai da shi. Mutum ne mai natsuwa, mutum ne da ake gani kamili, mutum ne da ya iya bakinsa, mutum ne da yake da ƙwarewa a harkar mulki, mutum ne da ya yi majalisa, abubuwa da duka Trump bai da su. shi ba zai yi tasiri a zaben bana ba wajen taimaka Trump. Duk da wannan nagarta da ka'ida da mutunci da Mike Pence yake da shi, har yanzu bai taimaki Donald Trump wajen ƙara masa ta tagomashi wurin magoya baya ba. Saboda me saboda duk sanda aka yi binciken ra'ayin jama'a har yanzu Donald Trump ina nan akan matsayinsa kuma har yanzu waɗanda suke son Donald Trump har yanzu su suke sansa kuma ba suna sansa ne saboda Mike Pence ba a'a suna sansa ne saboda shi Donald Trump da da halayensa da da da, da kwarjininsa da komai dinsa saboda haka duk da waɗannan nagarta da ka bayyana cewa Mike Pence yana da su kuma hakika yana da su gwamna ne a jihar Indiana ya yi majalisar wakilai kuma mutanen jam'iyyar Republican suna ɗaukansa da daraja da kima da mutunci amma har yanzu in an zo zancen zaben shugaban kasa yanzu abin da ifi kinke ne kanin labaru kamar yadda ka sani tun daga makon jiya lokacin da aka yi muhawarar nan da muka yi bayani a wancan makon da ya wuce zuwa yanzu ba maganar da ake sai ta Donald Trump ba zancen da ake yi sai a matsalolin da suka ne shi ba wanda zai shiga rediyo ko talabijin ya ce zan zaɓi Donald Trump saboda Mike Pence saboda haka zai yi wahala wannan muhawara ta jiya yadda duk my ya so ya yi kokari ya kare ubangidansa ba na jin in an yi binciken ra'ayin jama'a nan da sati ɗaya mutane za ka ga ra'ayinsu ya canza saboda abubuwan da my ya faɗa. to amma idan haka ne me yasa ake yinsa? yauwa to ai ka san da can a tarihin amurka tun farko lokacin da suka fara zaɓe ai shi ma shugaban mataimakin shugaban kasa zabensa ake mutane ne za su shiga zaɓe wannan ici zaɓe ya fi samun yawan ƙuri'a ta zaben shugaban kasa i shugaban kasa wannan i na biyu a yawan samun ƙuri'a ta ta zaben shugaban kasa i mataimakin shugaban kasa ai ba a fara zaben mataimakin shugaban kasa ba ko kuma ɗan takara i tsaye da mataimaki sai kusan bayan shekaru talatin ko arba'in da fara zaɓe a ƙasar nan. Kana nufin cewa wato in aka zo zaɓe ana iya samun mataimakin shugaban ƙasa daban daga jam'iyyar da shugaban ƙasa ya fito? Kwarai kuwa, kwarai kuwa, kwarai kuwa cewa ai na farko ma zaɓuɓɓukan da aka yi na shugaban ƙasa bayan wannan shugaba George Washington ya ci. Hmm. To tun daga shugaban kasa na biyu da na uku da na hudu za ka ga cewa dukkaninsu jam'iyyarsu daban-daban da mataimakan shugaban kasa su don haka ma ba sa shiri don haka ma mataimakan shugaban kasa ba su da wani aikin yi tunda ai ka san da can ma shi mataimakin shugaban kasa ai ko gidan gwamnati ba a bashi ko wani aiki ba a bashi ko wani ofis ba a bashi saboda haka duk da wannan ci gaba da aka samu yanzu mataimakan shugaban kasa suna da komai kusan matsayinsu ɗaya da shugaban kasa ana ba su gida ana ba su ma'aikata ana ba su kaza amma dai ba su da wani aiki su faya taya ce sai shugaban kasa bai nan ko bai da lafiya ko ya shiga wata matsala sannan a kira su su zo su ya sa mafi yawa nan mutane a Amurka duk da ake suna ganin kiman mataimakan shugaban kasarsu amma ba sa ɗora tasiri a kansu amma da zarar sun zama shugaban kasa lokacin da aka harbe kennedy lyndon johnson ya zama shugaban kasa aka rantsar da shi ma a cikin jirgin sama kashe gari kuma duk kasar sai ta kuma zo tana goyon bayansa tana ganin kimarsa lokacin da aka ce ah, nixon ya sauka daga mulki saboda tozartawar da aka yi masa general ford ya zama shugaban kasa duk kasar sai ta zo ta goyi bayan general ford a ah, general ford kuma ta ba shi kima da daraja haka suke yi mataimakin shugaban kasa ba kowa bane su sai sun zama shugaban kasa suke zama wani abu. Akwai waɗanda suke ganin cewa an fara samun canji daga zamanin Clinton lokacin da algo ya yi tasiri ko kuma Clinton ya bashi dama ya yi tasiri a gwamnatinsa ha kuma ake gani kamar Dick Cheney lokacin mulkin Bush karami. Mm. Kana ganin waɗannan 'yan takara biyun nan wato gwamna Mike Pence da Tim Kaine za su iya ana suna iya tasiri a waɗannan gwamnatoci idan aka kafa su ko kuma dai za a koma gidan jiya. ai shi kansa Donald Trump ma dama ya faɗa ya ce yana son mataimakin shugaban ƙasar da shi Donald Trump zai miƙa wa akasarin mai shugabancin gwamnatin tunda ai shi kamar wanda muke ta faɗa Donald Trump bai taɓa yin kansila ba bai taɓa chairman ba bai taɓa dan majalisar jiha ba bai taɓa dan majalisar tarayya bai taɓa rike kowane irin mukami na siyasa ba bai taɓa tsayawa a zaɓe ba Allah izo i bashi wannan matsayi saboda haka shi kansa yana faɗa cewa in na ci zaɓe mataimakin shugaban ƙasa na zai zama yafi fi kowane mataimakin shugaban ƙasa tasiri a cikin tarihin amurka um, mun yi maganar donald trump da, gwamna mike pence ta yaya senata tim ken wadda tsohon kansila ne tsohon wakili ne a majalisar dokoki a jihar virginia tsohon gwamna ne yanzu kuma shi senata ta yaya zai taimaka wa hillary yau wato shi ah, shi tim ken inda allah ya taimaki hillary da can jihar virginia mutanen jam'iyyar democrat 'yan takarar ta ba kasafai suke cinta ba sai sun sha wahala sun yarfa gumi saboda jihar virginia jiha ce da ke cikin bangaren jam'iyyar republican amma wannan karan obama ya ci ta sau biyu sannan kuma a wancan karan bill clinton ya taɓa cinta sau ɗaya amma dai jiha ce da yau ta zaɓi jam'iyyar republican gobe ta zaɓi jam'iyyar democrat to amma wannan zaɓe da aka yi wa tim kaine ya zama mataimakin shugaban kasa a binciken ra'ayin da aka yi a wannan satin nan da muke ciki yanzu hillary clinton tana gaban donald trump da kusan maki shida a sakamakon binciken ra'ayin jama'a da aka yi a jihar Virginia. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.